واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن اكثر الناس لا يعلمون waɗannan masu ƙaryata tashin alkiyama sun rantsi sun kai matuƙa wajen rantsuwarsu da dagewa cewa Allah ba zai tayar da duk wanda ya mutu ba, ba tare da suna da wata hujja akan hakan ba, ba haka lamarin yake ba, Allah zai tayar da duk wanda ya mutu, alkawari a kansa na gaskiya, sai dai mafiya yawan mutane ba su san cewa Allah zai tayar da mamata ba, don haka suke inkarin tashi bayan mutuwa.